daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa gobe ne za a yi jana'izar ɗaliban sakandaren jihar Kano da suka yi haɗari a lokacin suna kan hanyarsu ta komawa gida daga Legas. Amma yanayi da aka ce za a yi jana'iza yau to akwai duka alamu an ce an canza sai gobe kuma zuwa karfe tara zuwa tara zuwa goma na sannan za ku ji karin bayani dangane da ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaban kamaru paul biya ya kammala a yau a najeriya yau za mu ba ku dama ne ku bayyana ra'ayinku kan rashin kyawun hanyoyi da ke haddasa haɗura a sassan najeriya menene kiran ku ga hukumomi dangane da yadda za a shawo kan wannan matsala lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu amma za mu fara ne da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan jaridar ƙasar Masar sun yi kira akan a sauke ministan cikin gidan ƙasar daga mukaminsa biyu bayan wani samame da kaman wasu 'yan jarida guda biyu da 'yan sandan suka yi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tattari yau Laraba a kusa da ofishin helkwatar ƙungiyar 'yan jarida da ke tsakiyar birnin Alkahira suna hargowa cewa duk ma'aikatan hukumar cikin gidan ba su da kirki ƙungiyar 'yan jaridar ta buƙaci a saki duk 'yan jaridar da aka kame gwamnati kuma ta ba da haƙuri kuma sun yi barazanar yin yajin aiki in har ba a biya musu buƙatunsu ba haka kuma masu zanga-zangar na yin kira a kan cire ministan cikin gidan ƙasar magda abdulgafar daga mukaminsa wannan ce zanga-zanga ta baya-bayan nan da aka yi wa gwamnatin shugaba abdul al-sisi gwamnatin da ta hana zanga-zanga da adawa shugaban jam'iyyar republican na amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata kusan donald trump ne wanda jam'iyyar za ta tsayar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya sami nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar indiana trump ya samu ƙuri'u kashi 53 cikin 100 sanata ted cruz kuma ya zo na biyu da kashi 37 daga nan sai gwamnan jihar ohio john kasich wanda ya samu kashi 7 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa bayan kayan da ya sha a zaben da aka yi jiya a jihar ta indiana kokarin da yake yi don ganin ya taka wa trump burki wajen samun wakilin wato wakilan da jam'iyyar republican ke bukata don fidda dan takara cruz ya janye daga takarar ya faɗa wa magoya bayansa cewa babu damar ya ci gaba da gwagwarmayar neman takara tun da masu zaben sun zaɓi wanda suke so trump ya ce nasarar da ya samu gagaruma ce ya kuma yaba wa cruz yana mai cewa cruz din da sauran waɗanda suka kara da shi sun yi ƙoƙari trump kuma ya yi kiran haɗin kai a cikin jam'iyyar shi ma shugaban jam'iyyar ta republican rent prebus irin sakon da ya aika wa 'yan jam'iyyar kenan inda ya nemi su haɗa kai don samun galaba akan hillary clinton a jam'iyyar democrat kuma a sanata bani sanders ya doke abokiyar takararsa hillary clinton a zaben na jihar indiana inda ya samu kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa amma duk da nasarar da ya samu har yanzu akwai tazara sosai tsakaninsa da clinton yana kuma neman magagarumin nasara a zaben da za a yi a sauran jihohin da suka rage kafin ya sami nasara a wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin dakar na ƙasar senegal babban burin wannan shirin dai shine fito da matakan kawas da kwararowar hamada a yankin kasashen da ke yamma da hamada abinda kwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro a babban taron kolan sauyin yanayi na kasashen duniya da aka yi a birnin paris a watan disamba bara shugabannin kasashe sun ɗauki alkawarin ba da taimakon dala biliyan hudu nan da shekaru biyar don farfado da yankin na afirka akan haka ne yanzu wakilai daga kasashe 20 daga yankunan arewa da yammacin sahara suke ganawa da ƙwararru da ƙungiyoyi a dakar don tattaunawa akan yadda za a wa lamarin Tun shekarar 2005 aka fidda shawarar shirin da ake kira da Turanci Great Grand Wall, wanda kuma tsohon shugaban kasar Senegal Abdullahi Wade ya ba da jagorancin ƙarfafa shi. ƙudurin shine a dasa dubban itatuwa masu yawa da zai shafi yanki mai nisan dubban kilomitoci daga Senegal zuwa jibuti don magance kwararar hamada daga yankunan da ke kudu da hamada. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Faransa sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye akan masu zanga-zanga yayin da jami'ai ke kwashe 'yan gudun hijira daga wata makaranta a birnin Paris, inda suka fake wato makonni da yawa da suka wuce. Akalla 'yan gudun hijira 150 ne suka mamaye makarantar Jean Jos da ke arewa a maso gabashin birnin Paris a lokacin da ake gyara makarantar. a yau laraba ne 'yan sanda suka je makarantar suka kuma tilasta musu tashi waɗanda ke cikin ginin makarantar sun toshe kafa kofofinta yayin da masu zanga-zanga suka nemi su hana kowa shiga daga waje shugaban 'yan sandan birnin na paris michel cadot ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye don koran masu zanga-zangar da ke kan hanyar su kadod ya ce an kwace 'yan gudun hijirar zuwa wasu cibiyoyi kuma an ba su shawarar su nemi alfarmar mafakar zama a kasar a halin da ake ciki kuma ta yiwu a tilasta a kasashen tarayyar turai su biya tara in har suka ki yadda su karbi 'yan gudun hijirar waɗanda suka kwararo a cikin nahiyar suna neman mafaka To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da Najeriya inda a yau ne shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya kammala ziyarar kwanaki biyu a Najeriya inda rautanni ke cewa tuni iya kama hanyarsa ta komawa gida. Sai dai gabanin tafiyar tasa shugabannin biyu sun gudanar da taron manema labarai. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Musa Faruk ya aiko mana daga Abuja. a gurin ganawar da shugabannin kasashen biyu suka yi da manema labaru shugaba paul biya ya amfani da wannan damar wurin musantawa tare da karyata duk jita-jita da ake ta bazawa wai cewa kasar kamaru tana ba da goyon baya ga kungiyar nan ta boko haram inda ta ba ta matsugunnin gaba da fafutukar da zaune tsaye a kasar najeriya inda yake cewa kasar kamaru ba ta da wani abu da za ta ci moriya a wannan yaƙi da 'yan kungiyar boko haram suke yi da kasar najeriya hasali ma su ma suna ɗanɗana kuɗe su a kokarin da 'yan kungiyar ta boko haram ke yi na yakar dukkan makwabtan kasashen najeriya da ma ita najeriya ita kanta inda yake cewar 'yan jaridu ne na kasashen ƙetare ke neman su ɓata wa ƙasarsa suna amma a yanzu ai ta bayyana cewa ƙasar kamaru da najeriya sun haɗe sosai tare da sauran makwabtan ƙasashe domin yaƙi da ƙungiyar nan ta boko haram shi kuwa da yake mayar da martani akan zargin da ake wa najeriya cewa ba ta goyon bayan wannan hukunci da kotun duniya ta yi akan yankin bakasi shugaba muhammadu buhari shi ma musantawa ya yi inda yake cewa ai najeriya ƙasa ce da ke yin biyayya ga dokoki na ƙasa da ƙasa kuma tana da mutunci a idon duniya ta yadda ba za ta yi wani abu da ya saba wani matsayi ko shari'a da aka yi da yake magana akan goyon bayan da kamaru ta baiwa najeriya shugaba muhammadu buhari ya jinjina a ƙasar kamaru inda ta baiwa 'yan najeriya masu gudun hijira wato matsuguni sama da dubu hamsin da shida tun shekara ta dubu da sha hudu inda yake cewar najeriya tana godiya kwarai da gaske akan wannan yunkurin da ƙasar kamaru ta yi We also appreciate the assistance of the United Nations system and the ordinary Cameroonian families who share their meager provisions with the refugees in the spirit of African brotherhood. muryar shugaba muhammadu buhari kenan yana godiya ga 'yan ƙasar kamaru waɗanda suka ci gaba da riko da kula da 'yan gudun hijira daga najeriya daga irin mawuyacin halin da su kansu suke fama da shi wurin tabbatar da cewa 'yan najeriya ba su kuntata ba dangane da irin wannan wahalar da suke fama da ita a matsayin su na 'yan gudun hijira shugaba paul biya tuni ya tashi daga kasar najeriya zuwa koma kasar shi ta kamaru umar faruk musa amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa to a can birnin onitsha na jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya 'yan sanda sun yi karin haske dangane da wani abu da ya fashe a wata kasuwar kara da mutanen arewa ke cin kasuwa a ciki inda suka tabbatar da cewa mutane goma ne suka rasa wato suka samu raunuka a wannan rahoton na wakilin murya amurka lamida abubakar kwamishinan 'yan sandan jihar ta anambra hassan karma ya fara yin bayani ne kamar haka abin ya faru ta daidai kara a hanya ubaro local government area na anambra state akwai wani karmin kasuwa akwai wurin da ana sayar da kaza kuma suna kwana wurin petro din ya kama wuta da ya kama wuta mutanen da suna kusa da wurin abin ya shafe su kuma mutanen goma. Wato sun samu raunuka kenan ranka da Yawa. Ranka da akwai hasarar rayuka game da faro wannan ah, al'amarin? Ah babu babu babu. To wasu bayanai suna nuna cewa abu ne mai kara ya fashe kamar ku jami'an tsaro binciken da kuka yi. Babu babu. Wannan na fetur ne shi ya kawo haka. Na fetur ne. to ran kaɗe wani hali ake ciki dangane da batun tsaro tunda ku kuke kare dukiyoyi da rayukan jama'a tun da akwai mutane ma wurin kasan akwai unity tsakanin so military da police da civil defense da sss duka shi kuwa wani ganau da ke gudanar da harkokinsa na kasuwanci a jihar ta anambra cewa yayi mutane da sun ji rauni ba rasuwa hmm. don abin an zo ne aka jefa su a cikin irin abin nan jarka haka na wani ake zuba mai haka nan a ciki sai aka jefa ɗaya ya fashe ɗaya kuma bai fashe ba su kuma da suka jefa ɗin guduwa suka yi. bayan da faruwar wannan lamarin jami'an tsaro na haɗin gwiwa na ci gaba da gudanar da sintiri inda abin ya faru lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya. To madalla a can jihar Kano kuwa hukumomin jihar sun bayyana cewa gobe da safe ne za a jana'izar ɗaliban sakandaren jihar da suka yi haɗari a hanyar su ta komawa gida daga Legas bayan da suka wakilci jihar a wata gasar makarantun sakandaren Najeriya da aka yi. Muhammad Alhatu Adamu mahaifi ne ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi haɗarin na kuma tambaye shi halin da ake ciki. Gwamna ya tara mu wajen biyar da rabi zuwa shida ya mana jawabi akan abin da yake da akwai da yake cewa gwamnan oyo ya so ya sako su a mota ambulance a kawo su shi kuma gwamna ya ce a'a ya kamata a applying din su to gwamna ya ce mu tashi mu tafi daga gidan gwamnati muka tafi muka dungo muka tafi airport to a can airport din muka zauna sai mu zama azuman air su suka kawo su da su yaran da suka rasa rayukansu da kuma wa'anda kuma suka canji ciwo ba su jikata ba ta zama jini ba an kawo su yanzu suna nan yanzu muna asibitin mutala ma duk wa'anda suka rasa rayukansu ana so a tantance sannan kuma ana zaton a yi musu wanka amma kuma an ɗaga da gwamna ya ce idan aka yi musu wanka a asibiti don ya tambaye mu ma a gidan gwamnatin da ke cewa mu iyayen yaran me muka gani za a haɗa su a guri ɗaya ne a yi musu jana'iza bai daya ko kowa yana so a bashi daban-daban ya tafi guri a yi sai muka yanke shawara a yi tunda sun haɗu a guri daya kuma malamai suka ba da su ma shawarar cewa a yi gaba ɗaya zai fi ɗaukan ma'ana sannan kuma za a fitina su kuma a binne su a guri daya bi ma'ana kabarin kowa kabarinsa daban za a fitinawa da sauransu to hakan muka tsaya to amma yanayi da aka ce za a yi jana'iza yau to duka alamu an ce an canza sai gobe kuma zuwa karfe tara zuwa tara zuwa goma na dare. Hmm. ya zuwa yanzu kamar an gano menene haddasa wannan hadari da ya faru da waɗannan ɗalibai. suna tafiya kaya ce ta motar yaran ta samu matsala kenan mota ta rinka a akan titi ta rinka jeho yaran ɗaya bayan ɗaya wanda a cikin mota yake cewa mutum biyu ne kawai bata jeho ba sai bayan ta tsaya sai mutum biyu suka fito da kafar sun ɗan jiyar raunuka kaɗan babban mutum da yaro amma yara takwas sun rasa rayukansu sannan kuma direban su shi ma bayan sun kai shi asibiti awa biyu shi ma kuma Allah ya karba aurensu mutum tara kenan eh, suka rasu eh, mutum tara gaba ɗaya eh, yanzu tabbas muhammad Dalatu adamu mahaifi ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi haɗarin kenan to zan ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku kan yadda rashin kyawun hanya ke haddasa haɗura a najeriya menene kiran ku ga yadda wato kan yadda za a shawo kan wannan matsala yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tumadalla kiranmu na farko ya zo ne daga Zaria, wane da akan layi? Assalamu alaikum mai magana Musa da garin Kwangila memba kungiyar Taska. Wa alaikum salam Allah Musa muna jinka. Yawwa. Wato ni wannan al'amari gaskiya sai dai kamar yadda na samu faɗi addu'a ce kawai a bakinmu. So hmm. babu mummunan zagi ko cin mutunci ko wani abu wanda zai kawo fitina. Allah ta'ala ya kara mana lafiya zama lafiya ka mana kwanciyar hankali a kasan baki ɗaya sunana musa da garin ba kun yan taska ku tashi aisha mun gode uh, malam musa kenan daga zaria bar mu je jos wale ne akan layi abdullahi dan zaki ne daga jos to abdullahi muna jin ka to rashin hanya dai a cikin gari dai sai dai allah dai ya kyauta Ah, ah, Malam Abdullahi muna magana ne game da batun hanyoyi kamar manya na kamar da suke tsakanin jihohi ko kuma dai da ake doguwar tafiya a kai duk da ma na sun haɗari zai iya faruwa a ko'ina. Eh, to duk rashin gyara ne yake kawo sanadiyar wannan abubuwa. Maimakon in hanya ya fashe a yi kokari gwamnatin tabbatar wa kwangilolin su gyara sai su cinye kudin sai a bar hanya haka shi yasa aksida yake yawan faruwa. to mun gode kwarai malam abdullahi daga jos har yanzu dai muna jihar ta plateau a jos din wane ne akan layi wanne ne siyan garafuna daga bakin kasuwar mengo kukur da plateau da ke hmm, muna jin ka abin da yake kawo wannan matsala da wani rashin gyaran hanya ba hmm. ya kamata da Allah gwamnati eh, shugabannin ma yanzu tunda dai Allah ya sa halin yanzu muna da shugaban da za su kula da ayyukan da suke a yanzu Mm-hmm. ya kamata da Allah mai da hankali a dan gyara hanyoyin da namu sosai inda za a ringa duba da jama'a ba su ringa rasa rayukansu ba mm. don haka da Allah shugaban sun dan mai da hankali kan gyare-gyaren nan to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna wane ne akan layi ni ne Kabiru Adamu sakataren yan dako na na sangalakar government mm. Kaduna state ya muna jinka malam Kabiru eh ni ra'ayi na ina roƙon shugaban kasa da Allah ya dawo da shi wannan kujera na shi Allah ya sa Allah ya ba shi hikima da ya yi na wajen pts wajen inganta hanyoyin kasar nan. Mm. Yawwa Allah ya taimake shi ya gyara hanyoyin kasar nan gaskiya akwai matsala. To Kabir kenan daga jihar Kaduna bari mu je Sokoto wane ne akan layi? kuna magana da umaru kwarya kundutu hmm. daga jihar sokoto muna jin kamalan umaru da allah da annabi gwamnatin najeriya ta yi kokari ta gyara hanyoyin najeriya manyan-manyan hanyoyi wallahi hanyoyin nan ba su da kyau hmm. don kaga muka ɗauki barkono daga nan ma daɗin kuwa wallahi zuwa makera wallahi sai mun yi ta wahala mun yi ta wahala hanyoyin sun lalace to madalla malam umar kenan daga jihar sokoto bari mu je kaduna wani ne ya kalla layi assalamu alaikum mm, alaikum salam hello na kaduna muna jinka Ana bala mai mace da ke na npc kaduna nigeria to muna jinka bala gaskiya tsakanin da Allah ya kamata gwamnati su ta tsaye gaskiya su ma suna da matsala akwai matsaloli saboda ya kamata a ce a duk shekara a ce akwai kuɗi da ake tarawa wannan na gyara hanyoyi yanzu ga gan akwai akwai wata hanya da take nan Istanbul za su kusa da ni hmm. hanyar ta kusan shekara goma sha shida har yanzu ba karke hanyar ba hmm. tashi lafiya ya kamata a gyara to wadalla malam malaki nan daga Kaduna bari mu gangara zuwa birnin tarayya na Abuja wane ne akan layi hello na abuja kana jin hello eh muna jin ka na abuja hello hello eh muna jin ka kana jin mu eh barka da amma yawa barka da wannan lokaci eh, Jafar Yunusa ne yake magana. Yawa to muna jin ka malam ah, Jafar kace ko? To ina ga kaman layin nashi ya tsinke. muna ta sanuwa ne yau kan batun wato wani kira ne gare ku za ku yi ga hukumomi dangane da yadda ake yawan samun haɗura kan hanyoyi musamman ma saboda rashin kyawun hanyoyi wani kira ne za ku yi ga hukumomi dangane da wato su mai da hankalin ganin cewa an shawo kan wannan matsala lambar da za ku kira ita ce biyu biyu biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga adamawa wane ne a kan layi masanakin soyayya ne daga gwi yawa to muna jinka ka gaskiya ya kamata shugabannin su dinga gyara mana hanya don gaskiya hanyoyi yana kawo yawan haɗura. Hmm. to a nan yankin ku na adamawa kamar wace hanya ce kake ganin tafi jan ya kamata kamar hukumomi su mai da hankali a kai mu kamar nan ta wuraren guyi nan daga nan guyi zuwa can borno hanyar ba kyau gaskiya muna samun damuwa hmm. kuma da lamun gode makanikin soyayya kenan kamar da ya faɗa daga adamawa har yanzu muna jihar ta adamawa wane ne akan layi a sunana babaji bai yawwa malam babaji muna jin ka ina kira ne daga kamar hukumar mu ta kudu a mm. jihar adamawa to muna jin ka wallahi ina ba da shawara ne akan hanya an ba da hanyoyin kula wato eh, rex da ministan suna yin ciwa a kai ba su yi mana aiki sai su sa su a cikin constituency allowance sai su yan kungilan da suke so don su yi mana ciwa-ciwa hanyoyin ba sa kara kuma hanyar da ya tashi da ya fi kama zai ya hada zai tafi yola a babaji kenan daga adamawa mun katse ka saboda kamar layin naka yana da ɗan tangada ga wani kira daga abuja wane ne akan layi hello da wa muke magana yakubu mai risho ne da yawa to mala yakubu muna muna jin ka yakubu mai risho hello kan muna jin ka hello mala yakubu kana tare da mu to na ga kaman shi ma layi na shi ya katse lambar da a ah, za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattuna ne kan batun yadda to ga wani kira mun samu daga abuja wane ne a kan layi hello kana jin mu na abuja to da kaman layin yana dan tangarda yau shi ma ba ma jin shi sosai da kuma ka ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku a wannan lokaci muna godiya kwarai da gaske kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar turai ta amince da kasar kosovo a matsayin mamba na hukumar wannan shawarar ta biyo bayan wata ƙuri'a ne da aka kada inda mutane 28 suka amince 24 kuma suka ki amincewa an kada wannan ƙuri'a ce a babban taron hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai wadda aka yi a babban birnin kasar hungary budapest kuma wannan shawara za ta ba kosovo damar shiga taron hukumar fifa a mako mai zuwa wanda za a yi a birnin mexico city kazalika kuma zai yiwu ta yi wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 coach ɗin zakarun najeriya 'yan kasa da shekaru 20 ta flying eagles emmanuel amunike ya rage yawan 'yan wasa zuwa 31 bayan wasan zumunta da ƙungiyarsa ta yi da supreme court fc a ƙarshen makon jiya wasan zumuntan ya ƙare ne da kwallo ɗaya da flying eagles ta yi wa abokiyar karawanta wasan ya kuma ba masu horar da 'yan wasan flying eagles daman kimanta kokarin 'yan wasan kafin wasan shiga gasar cin kofin afirka na zakarun afirka kasa da shekaru 20 inda najeriya za ta kara da kasar burundi a ranar 22 ga wannan watan mayu a babban birnin kasar bujumbura shararren tsohon dan wasan liverpool john barnes ya zama tsohon dan wasa na shida da ya dora taimakonsa wurin haɓaka harkokin ƙwallon kafa a ƙasar uganda kuma ya ƙaddamar da fara aikin ginin cibiyar horar da 'yan wasa ta ƙasa da ƙasa wato liverpool international academy tsohon dan wasan na england john barnes shine tsohon dan wasa da yake ziyara a ƙasar uganda sai dai abin da ake tambaya a kai shine ko yalla wannan yunkuri na john barnes zai yi tasiri ganin wasu tsofaffin 'yan wasa sun fara irin wannan aiki amma sun gaza wani ɗan kallo kuma magoyin ƙungiyar Accra House of Folk ta ƙasar Ghana da ake kira Hudu Yaya ya mutu bayan ya suma a filin wasa a lokacin da Accra House of Folk take karawa da babban kishiyar ta kuma su asanci kwatako a wasan league da suka yi a ranar Litinin a filin wasan Accra Sports Stadium. a jiya talata ne wani jami'in a house of folk aziz futa ya tabbatar da mutuwar dan kallon hudu yayya mai lakabi ka'ona kuma tuni aka yi jana'izar sa bisa al'adar musulunci sai dai wasan ya zo karshe ne da ci daya mai ban haushi da asaddi kwatakwata yi wa a house of folk mai masaukinta a wata sabuwa kuma a grass of Folk ta yi gagarumin riba a wannan wasan da ta sha kashi da ci daya a hannun kuma sai a Santi Kotoko wanda suka yi a ranar Litinin na Premier League inda a grass of Folk ta tattara CD 450 wannan kuɗi shine mafi kauri a tarihin wasan Premier League din Ghana wanda ya share abin da Hearts din ta taba samu da ya kai CD 237,700 a shekarar 2013 duk da wannan riba da a grass of Folk ta yi ta sha kashi a hannun kuma sai a Santi Kotoko a wasan wanda shine na cikin mako mako goma a premier league ɗin ghana na bana yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a shekarar 2015 abu mafi mahimmanci a matsalar take hakkin bil'adama shine yadda gwamnatin take musgunawa waɗanda ba 'yan jam'iyyar zanu pf ba da kuma ƙungiyoyin fararen hula ta hanyar tsarewa da azabtarwa da sauransu da kuma yadda jami'an tsaro da ɓangaren shari'a suke nuna bambanci wajen gudanar da ayyukansu da yadda ake hana al'ummar ƙasar yin walwala wannan shine sakamakon binciken da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gudanar a cikin wani rahotonta na baya-bayan nan kan al'amuran da suka shafi haƙoƙin bil'adama rahoton ya nuna cewar ƙasar zimbabwe na da sauran matsalolin haƙƙin bil'adama yanayin gidajen yarin ƙasar sun kasance masu tsanani gwamnati na ci gaba da ƙwace dukiyoyin jama'a da yin amfani da iko da yin katsalandan cikin harkokin shari'a na ci gaba kuma gwamnati na take hakokin tsare bayanan 'yan ƙasa baki ɗaya gwamnatin ta ki gudanar da bincike ko gurfanar da jami'an tsaro ko masu goyon bayan jam'iyyar zane pf wanda ke da hannu a wajen tada rikici hukumomin sun takaita 'yancin faɗa albarkacin baki da rubuce-rubuce da yin tarurruka da kafa ƙungiyoyi da walwala gwamnatin na ci gaba da korar 'yan ƙasar da mamaye gonaki da harkokin kasuwancin jama'a da ƙadarori da rushe wurare da kasuwanni haka kuma gwamnatin tana kamawa da tsarewa da gurfanarwa da kuma cin mutuncin mambobin ƙungiyoyi masu zaman kansu gashi kuma cin hanci da rashawa a ɓangaren gwamnatin na ci gaba da bazuwa wanda ya haɗa da matakin ƙananan hukumomi ta da hankali da nunawa mata bambanci cin zarafin ƙananan yara da safaran mutane maza da mata da ƙananan yara da kyamar masu nakasa da wariyar launin fata da ƙabilanci da 'yan luwaɗi da maɗigo da masu ɗauke da ƙwayoyin cutar ƙanjamau sun kasance matsaloli da ake ci gaba da fama da su a zimbabwe gwamnatin tana tsoma baki a harkokin da ke da nasaba da ayyukan ƙwadago. gwamnatin zimbabwe ta ki ɗaukar ƙwararan matakan ladabtar da jami'an tsaro da masu goyon bayan jam'iyyar zane pf waɗanda suka aikata laifuka a maimakon haka su sai daɗa ci gaba yake yi a wajen kare hakkin bil'adama kowace gwamnati na da damar samun ingantuwa har da ma ƙasar amurka a cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya lura cewa abubuwan da rahoton shekarar 2015 suka kunsa sun sake sabunta ƙudurin amurka na tabbatar da kare hakkin bil'adama a duniya baki ɗaya ta hanyar goyon baya da kare ƙungiyoyin jama'a a ƙoƙarinsu na dogaro da gwamnati da kuma aiki tare da ƙawayen Amurka wajen faɗaɗa zaman lafiya da ci gaba da kare hakkin bil'adama da demokaradiyya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai a takaice. jaridar ƙasar Masar sun yi kira akan a sauke ministan cikin gidan ƙasar daga mukaminsa biyo bayan wani samame da kaman wasu 'yan jarida guda biyu da 'yan sandan suka yi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tattari yau Laraba a kusa da ofishin helkwatar ƙungiyar 'yan jarida da ke tsakiyar birnin Alkahira suna hargowa cewa duk ma'aikatan hukumar cikin gidan ba su da kirki. Shugaban jam'iyyar Republican na Amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya samu nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar Indiana. A wannan makon ne ƙungiyar ƙasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal Babban burin wannan taron shine dai fito da matakan kawas da kwararowar hamada a yankin kasashen da ke yamma da hamadar, abin abinda kwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro. A babban taron kolin sauyin yanayi na kasashen duniya da aka yi a birnin Paris a watan disamba bara, shugabannin kasashe sun ɗauki alkawalin ba da taimakon dala biliyan hudu nan da shekaru biyar don farfado da yankin na Afirka. akan haka ne yanzu wakilai daga kasashe 20 daga yankunan arewa da yammacin sahara suke ganawa da kwararru da kungiyoyi a dakar don tattaunawa akan yadda za a fito wa lamarin tun shekarar 2005 aka fidda shawarar shirin wanda ake kira a turanci great green wall masu saurare duka duka abin da ya muka kunsa kenan wato a shirin namu na yau amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wasu labaran da dumudumin a kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji ilyasu ma'azu bature saboda rasuwar mahaifiyarsa hajiya mariya ma'azu da ke wushishirar a jihar kaduna da fatan allah ya mata rahama yanzu a madadin maryam dauda da ta ne gabatar da shirin da kuma julie latest gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu mr aidan mahmud dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc